bincike ya nuna cewar wannan yanayin cunkoso da alhazan suka samu kansu ciki zai kai ga ɗaukan wasu cututtuka musamman a wurare irin su bayan gida inda ɗaruruwan alhazai kan yi dafifi suna jira ga abin da wasu alhazan ke cewa sunana ibrahim musa ni mahajjaci ne da na zo daga najeriya to gaskiya abin za mu iya sai wanda ya gani saboda wata wuri ne wanda yake da cunkoso kaga dai da an maka kama daga mana katifu ne aka sa su kusa da kusa gab da gab ka zai ce maka ma in ina numfashi shi wanda yake kwance kusa da ni shi ma yana shakan numfashi na to banda kuma wannan sai kasance kai hatta sallah in zami a cikin sheman mu yar wurin da aka abin nan din sai mun daddaga katifin namu saboda mu yanzu kamar Najeriya ko Afirka zamu mu cewa in mun kaje kaga abin da waɗansu ƙasashe na duniya aka tanadar masu sai kaga cewa to amma mu namu abin an cunkushe saboda haka abin ya dole akwai gyara a cikinsa suna adamu abdullahi daga bauchi haka ne wato an mai da mu alhazan afirka musamman najeriya saniyar ware ga mahukuntan saudiya saboda irin cunkoson da ake samu a daki a daki ɗaya za ka ga mutane hamsin maimakon mutane ashirin ko talatin a cikin daki yakan kawo ƙazanta yakan kawo kowane irin nau'i na rashin zama a cikin kwanciyar hankali musamman ka je wajen banɗaki sai ka yi kusan awa ɗaya ko awa biyu saboda za ka ga banɗaki guda goma amma mutane kusan ɗari biyu suna jira su zagaya to wannan abin yana kawo kazanta da sauransu cinkoson ba abin da sai dai wanda ya gani kawai yin sunana muhammad awal daga argungu kebbi state of nigeria amma zaman mina kowa sai zama hankuri ne hakikanin gaskiya wurare sun yi kyau miskila guda aka samu ta gefen toilet toilet za ka je ka tarar da mutane da dama inda mutum kusan 500 ko 1000 yake tola bai wuce biyar ba kan mu sai da muka koma akan titi bisa gode bai muna kwanci askarawa sun zagayo suna koran mutanen mu akan ganin su saman titi in fema ta cika babu na za a yi mutum banda ya fito ka fili ya sha iska iskar da zaka sha an yi ruwa wuri ya cinkoso datti tiya yawa sai dai kuma a taron da ya gudana da manyan kafofin yada labarai na duniya a birnin makka bayan ziyarar ganewa ido gwamnan jihar bauchi bala abdulkadir muhammad kauran bauchi ya buƙaci gwamnatin najeriya da kuma ta saudiya da su sake sabon lale kan wannan batun masauki cikin shirye-shiryen da aka yi wanda ban ji daɗi ba shine zaman mina an kai mu can wani wuri da ake kira muzdalifa wanda yawanci a addinance sai an taso daga arafat ne ake zaunawa kuma dukkan mu 'yan lahiyar afirka kamar ana kyaman mu ne kamar ba a son mu ne kuma rumfunan da aka ba mu kurkusa kurkusa babu wani eh, walwala cunkoso ya yi yawa a duka filin da aka ba da 'yan lahiyar afirka bai fi na kasan da aka ba da mutanen indiya ba wannan kaga zalunci ne bai daɗi ba ya kamata saudi su san cewa mu mutane ne idan aka bar mutane haka suka daɗe gaskiya za a samu cututtuka iri-iri saboda cunkoson ya yi yawa ta bakin wasu alazai kenan da ma gwamnan jihar bauchi a dangane da batun matsalar masauki wadatacce abdulluhan muhammad mura amurka daga birnin makka ta kasar saudi arabia